القمر الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا مباشر الإسلام ومرات العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام احييكم بتهيئه الاسلاميه الكريمه الفاضله تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا ما يفعل جنة الأمورية لعل أمره في كنتركي وأن تقرأ أمر سارة ترسين سرعة الشيوطة يعلم تسوكي معبر فايد الوانا مثلا جيد السنة masallacin da ake wa lagabi da masallacin kandahar a kuma cikin wannan babban birni na kaduna a wannan kasa ta mu ta najeriya ba don komai ba sai saboda gabatar da wani na addinin musulunci lafiya ta musamman wacce aka shirya saboda yan uwa ne iyaye mata gaskiyar magana abinda ya shigo da ni jihar katsina shi ne mitin na kwamitin tsara tafsiri na ramadan da kuma mitin abinda kwamitin ya yi saboda wata ramadan da muke fuskanta kungiya tana yin fontin na maluma duka jihohin najeriya da kasashe makwabta domin gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma ya kamata a ce na barka tana jiya na wuce zuwa kaduna daga nan wuce babban birnin a abuja to amma national protocol na kungiya rajin sabo musa ya same ne shi to ana ga wani da ake gabatarwa na wata-wata kuma wa'azin da ya kamata ya faɗo sati mai zuwa ne to amma sati mai zuwa akwai kamfin na yan agaji na kasa da semina ta malama masu tafsiri na kasa da za mu gudanar a abuja da wuya a samu damar gabatar da wannan program saboda haka akwai bukatar da daya da ƙara kwana daya a garin kaduna a yi bi a rako ma baya da lakcar daga sati mai zuwa zuwa wannan sati in yanzu yau na wuce na ce to gaskiya ba ni ke da wannan hakin ba ga waya ku gawa matar gidan in ta ce biza ta an jaddada an kara ku kwana ne sosai ya tsaya da yake kwararre ne wajen cewa cewa yana buga mata waya sai ya fara da kamun kafa da fadanci sai ya fara da Allah ya nake albarka tana amin Allah ya baki kama da ki murkushi ta ce a haka mutum ya zo nema alfarma da ya kace ba riga alfarma da yake son zama shi saboda lokacin ba ta alfarmar ba amma wa ma ta sha'una illa an yasha Allah rabbul alamin duk abin da kaga yayi yuto Allah madaukin sarki shi ne an kuma ina addu'a wannan taro na Allah ya sa masa albarka ya mun kwamitin shirya wannan ma'azara ta mata ta wata wata muna addu'a Allah sarki ya kara karfafa su an ce darasin da za mu magana a kansa a wannan safiya shi ne mace ta gari wacce mace ce ake so mace ta gari babu shakka wannan darasi ne da an dade ana magana a kan shi kuma ba za a daina magana ba za a yi ta maimaitawa da maimaitawa muna addu'a Allah ya sa gaba ne ku zama na gari wanda ya nuna masu aji mana waya a kan tekun duk za mu kwashe wayoyi saboda suna bari su a kulle sai muna cikin wa'azi su kawo da tangarra duk lokacin da ake magana masu ta gari ba mata ne da ake bukatar su zama na gari ba su ma mazaje ana so su zaune zama na gari mace ta zama ta gari sai zai shirta a zan samu miji wanda ba na gari ba akwai matsala ko ba matsala akwai matsala to sai dai idan za ka magana a kan miji na gari mazan ne kamata mu tara sai mu musu magana a kan miji na gari idan aka tara mata su kuma sai musu magana a kan mai mace ta gari domin idan na tara mata sai nake musu magana a kan miji na gari wannan ba gyara nake so ba fara nake so na hana amma idan mazan ne muka tara su kuma sai mu gaya musu ne kuka su mata da dama suna cewa kullum ana magana kan mata na gari ya mata za su kisu kirsu amma ba a yi wa maza wa'azi ba ba a yi wa maza wa'azi ba ne ana musu wa'azi amma matsalar da ke faruwa idan yanzu ya kai wa'azin yanzu sai ce ba sai ya sai kasa da ya tafi da shi gida ba ai dai shi aka yi yaji ya isa haka amma idan aka yi wa'azi akan mace ta gari sai su kasa da sai kawo gida saboda haka kullum wa'azukan da aka yi akan mata su da suke yawo a cikin gari sun wajen da ce kwakwalwar su tana da kaifin hada yanzu ji sun hada ji su rike ba ta sun je da kasar gida ba amma dai abin da muke addu'a Allah madaukin sarki ya kyautata mana zamantakewar mu wani iyali ya sa zamantakewar wani kama da yadda suna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta karatu Allah ta'ala ya samu dace wace ce mace ta gari alƙur'ani mai girma ya gaya mana wace ce mace gari ana raba a cikin suratul nisa Allah madaukin sarki ya ba mu definition na wace ce mace gari wace ce mace ta kwarai wace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yewa maza albishir duk wanda ya samu irin wannan mata to a duniya kan dole a sallama masa sai dai an je lahira amma ya fi karfin ka wajen samun neman duniya ni'ima ta duniya ta kare Allah ya azurta ka da samun mace ta gari babu wata ni'ima da ta wuce wani a duniya ko mutum ya ji ka kuɗi ko ya ji ka babban gida ya ji ka motar hawa ya ji ka sa riga mai tsada amma ka fi shi mace ta gari wallahi ka gama da shi ita ce ni'ima ta ƙololuwa bayan musulunci da Allah yake wa ɗan adam a doron Allah ka azurta mu da irin wannan ni'ima wanda yasa Allah bai jira mu mu fassara wace ce mace ta gari ba shi Allah da kansa ya faɗa mana wace ce mace ta gari a suratul nisa sai Allah madaukin sarki ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa fara da wata magana ya ce rijalu mazaje qawwamun 'ala nisa su ne shugabannin mata a cikin gida akwai mata akwai miji ba a cewa gida gida sai an samu mata an samu an samu miji ko ba kada samun kowa ba gida ya zama gida a daidai wannan lokaci duk abin da aka kara samu yaran gida mai gadi mai girki mai shara mai wanke-wanke yaya wannan duk ƙarin riba ne da ke sa gida ya ƙara kamala amma daga lokacin da aka samu mata aka samu miji gida ya tabbata to idan aka samu mata aka samu miji za a zauna sai Allah ya ce to shi miji shi ne shugaba ba matar ce shugaba ba wane ne shugaba miji shi ne ma'ana arrijalu qawwamuna ala nisa maza su ne masu tsayuwa bisa lamurran mata mai yiwa nan ba wai lami ke tsaye kai kana zaune ake nufi ba ana nufin shugabanci maza su ne shugabannin mata idan aka zo don yin zamantakewa a gida mai gida ne oga shi ne bor a cikin gida ba matar ba idan gida ya zama matar da kirke da aka na ita ce oga a cikin gida ita ce bor za a samu matsala wane ne ya kamata ya zama jagora miji shi ne ya kamata ya zama jagora shi yasa mace ta aure dan gane ta ce mijin da bai da kasa musu duk yadda take so haka za a yi duk abin da ta faɗa shi za a yi to ba ta more wa miji ba akwai wani ɗanɗano na daɗin zaman aure da ba ta samu ba mace ba ta samun ɗanɗano da daɗin zaman aure sai idan miji shi ne shugaba a gidan shi ne ma'ana arrijalu qawwamuna ala nisa yanzu ka tara mijin ki abin da kika ce akwai wacce ta miƙe gafa ma mijin yake girki a gidan sai dai zai tambaya ce to hajiya mai za a dafa da ce jalo ke na mutum dawa idan suna zo da mutum kawai da suna kallon talabijin da ce ba ka gani ne mutum da ka gani ne dala da Allah wannan samu rewa miji yanzu a ce haka kake kallon miji gyara da kike shi miji kina ganin wani takare na gidan gaba ne Allah ya gidan da shi saboda haka daɗin zaman auren ke kanki ba za ki same shi a cikin ranki ba ba kya samun daɗin zaman aure sai idan miji shine oga a gidan nan ne zaki ji a jikin ki cewa namiji kike aure da shi shine ma'ana ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa me yasa Allah madaukakin sarki shugabantar da namiji bai shugabantar da mace ba sai Allah ya kawo da dalilin guda biyu dalili na farko ce bi ma faddala Allahu ba'dahum ala ba'd akwai abin da Allah ya fifita namiji da shi akan mace haka Allah ya ga dama shi yasa ya jagorantar da namiji a matsayin shugaba Allah ya fifita namiji akan ma akan mace na farko da ya fi da karfin hankali da karfin tunani na biyu ya fi da karfin to ana iya samun mace wacce tunaninta ya zarta da namiji ba ba a samu ba amma su ne yan kaɗan su ne ne yan kaɗan mafiya yawa tunanin namijin ya ne ana iya samun mace wacce da za su yi kokowa da mai gida sai ta kare shi amma ba su suka fi yawa ba suwa suka fi yawa ya fi yawa mijin ya fi karfin tuwo sannan ya fi ta jaruntaka mafi yawa ita rabuwa ce matsoraciya mai saurin kuka ana iya samun wacce ba rabuwa ba jaruma tana iya rike takobi ta je fagen daga amma dai su ne yan kaɗan rangayen eh, matsoratan masu saurin kuka su fi yawa wani lokaci catar baki ake ma maimakon tebiya ne sai ta fashe da kuka ita da yanzu ana jira tebiya ne filla filla a fashe da sai ta fashe da kuka haka ne ko ba haka bane haka ne haka Allah kuma irin ta maza ma su kusar da ta ni ne yanzu a katsina nan aka ce ga wata mata duk riga zanen an yi za ta kada su ni dai wallahi ba za ka aure Allah rama kai ba Allah rama ba shi ba ni dai a ba za ka aure sai ji a kai wani ma harin da jini ba da wani ba da wani namiji da zai aure ya fi son ya same ta matsoraciya mai saurin kuka rabuwa to ya samu matar aure da ya kamata ya ce a shi murna amma ta zama jaruma mai karfin hali to matsala aka samu ba ci gaba aka samu na taba gaya muku cewa wata rana ina kofar gida na jima ta tana ihu a cikin gida na dauka gobara ce ta kama hankali na tashi na tsorita na dalla da wuri cikin gida ya gaba yake faruwa na shiga tsakar gida ba ganta ba sai na daga cikin daki ne nake yi wa na yi tazarce zuwa cikin dakin kusa abin da na gani sai na samu a kan garo take tana tsalle tana iko a kan gara na kalle ta nace lafiya sai take nuna mu na dauka maciji ne shigo lakin ina menene tana haka ina menene tana ka ka ka dangare wajen wannan farahiyar da ake wakana ne da shigo lakin yanzu da Allah wannan aka ce ita za ta shugabance ne an kula gaskiya duk rigima da gogor baya da kwarfe duniya da da shi a ce ita ce shugaba da ai ba kula gaskiya wa ya kamata ya zama shugaba ni ya kamata ya shugabance ta wanda shine ma'anar ma faddala Allah ba'dahu ala ba'd ba sai ba ku an gane wannan Allah ya ce dalili na farko kenan da ya shugabantar da namiji kan mata dalili na biyu sai ce wani ma an farko min amwalihim a wajen tsawainiyar aure namiji ne ke kashe kuɗi ba mutum da ke kashe kuɗi ba wa ke kashe kuɗi namiji ne ke kashewa yanzu idan saurayi ya ga budurwa yana son da aure budurwa ce take tashi da je inda saurayi yake a tsirar soyayya ko saurayi da yake tasowa yanzu shi ne ta yanzu ya wahala ko bai wahala ba wata ran ruwan mai da shanji wata ran ya mai haka ne zai wata ran ya zo ya yi zai koma hadari ya taso ruwa ya bar duka aka hanya in ta yi kokari da zafi ta buga waya ta ce ya dai hadari dan nan je bai taba ba kabakar ce wallahi kai na ya duka ta ce Allah sarki masoyi na sai kai iya ta yi kokari ke idan ya zo ya yi fira da ita shi zai bata kyauta ko ita za ta mata kyauta shi zai bata kyauta idan aka zo daura aure shi zai ba da sadaki ko ita za ta bayar shi zai ba da sadaki idan za a kayan aure ita ce za ta dinga jamfa jamfa da manyan riguna da gajerun wanduna da takalma maza da shaddodi da wagan bari ta hada masa akwati ta kawo ko shi ne zai da bizantuwa da bulawun bulawun da sabulai da turare da waye har da cikin qur'ani mai girma waye zai shi ne zai wa ke buga kati shi zai buga kati ya ta koro ma bayan ya kai kayan auren waje da ce kawo wurin ne ya ta goma bin jika bakin na idan an daura auren wa zai kawo mota ɗauko amarya wai ta ba za ta tafi da kafa ba ba za ta yi ba ba za ta zo da kan wasu ya tafi wata ɗauko amarya a zo ba ita zawa an ko sharbi. sai ka ce a sayi bukari a gani in an ce menene a ce ba haka ake yi bai na aka taɓa yin irin wannan su gwagwani motar su da ba ya tando ya tando ta su da ba akwai bright men su wani abubuwa hadda wani suwaye suwaye ba a suwaye wani su ake a samun mota suwaye har da kusan bidiya duk da bakin da zama hanyar satori da mustahabi ake mana na miji ake dora wani wake ke gina gidan da za a zauna miji za a zauna amma da duka kwamfani da ya yi karami in har tarewa zai wuce fa ne ya kawo miji zai in dai ba suka kawo bin wa zai biya shi zai biya in an kawo bin da ruwa wa zai biya to kuma haka sai a shugabance an yi gaskiya wa ya kamata ya zama shugaba duniya da adalci shi ya kamata ya zama shugaba wato tsarin ubangiji na shari'a ya yi daidai da tsarin dan ka yadda ba ta samu matsala ba idan ba virus ya yi corruption memory na ba ya kamata kwakwalwar kamata mai shafe kamata yi Allah ya ce waɗannan dalilai guda biyu su suka sa ya ce a cikin gida namiji shine shugaba matar kuma ta zama mai biyayya ba sai rufa ga da wannan karatu shi ne bi ma faddala Allah ba'dhum ala ba'd wa bi ma anfaqu min amwalihim to fa za mu ga tashi aure kowa tunanin da idan za a samu mace ta gari idan za a samu matar kwarai bahaushe ya ce matar kwarai rabin hadidi ba bahaushe ba da ba addini wace ce mace ta gari ya za a gane ta to Allah da kansa zai yi bayani Allah mata na gari qanitatun mutala da kaba mutala da kaba mata na gari idan kana so ka san su suwaye Allah ce kada ka wahala qanitatun menene ma'anar qanitatun ai muti'atun ita ce mai biyayya da miji idan kina so ki zama ta gari very simple kalin usulubi na qur'ani mai girma fasalihatu mata na gari qanitatun su ne masu da'a masu cikakkiyar biyayya ga gida total submission a total sarata matar da kake da cikakkiyar biyayya ga mijinta yi na yi bari na bari ba hau ke ce shi ne zama aure yi na yi bari na bari duk wacce ta rike wannan Allah ya ce idan ce mace ta kwarai a gidan miji idan miji zan ce a yi kice ba za a yi ba ya ce a bari kice sai an yi to idan aka kirga mata na kwarai kan ma ta sa kake a ciki ba kyan fassalihatu qanitatun mata nagari sifar da ake fara gane su da ita ji Allah shine zaka same su masu biyayya masu da'a masu tawali'u ga mai gida wannan ita ce mace ta gari in ji Allah wadda bayan su zama masu da'a me sifar ta gaba sai Allah ya ce hafizatun lil ghaibi masu kiyayewa ne a fake bima hafizan ma da abin da Allah mai wasu da ya kiyaye abin da Allah ya ɗora musu su kiyaye to suna kiyaye shi mai gida yana da kubai me ake nufi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana wannan magana da Allah ya faɗa yace fasalihatu qalitatu za hafizatin da gai su bima hasiban ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mace ta kwarai ita ce allati idza nazarta ilaiha sarratka mun samu nawa daya wa idza amartaha ata'atka mun samu nawa biyu wa idza gifta ataha gaska fi nafsiha wa mali mun samu abu nawa Ko in kin hada wannan sifofi guda uku annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ba wata ce mace ta gari bakin ce mace ta gari menene sifa ta farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mace ta gari ita ce allati idza nazarta ilaiha tarakka ita ce wacce da ka kalle ta sai ka ji farin ciki ya gaba ma zuciya kallon da kawai kai sai ka ji wani daɗi ya dama sai ka ji wani farin ciki ya mamaye maka zuciya a sanadiyar kawai kaganta da na farin tambaye ku mata nawa ne da miji ya kalle ta zai farin ciki ya gaba mai zuciya akwai wacce da miji ya kalle ta sai ya ji wani bakin ciki ya tuntun ko masa kamar zai fashi akwai wanda matan ko babu wanda ba mutum na garbe duk dalilin da zai jawo mijinki ya kalle ki ya jira sai ya baci duk dalilin da zai jawo mijinki ya kalle ki ya ji bai ji farin ciki a zuciyarsa ba sanda ya kalle ki to ba za ki zama ta gari ba sai kin wa na'am wannan suna da yawa ba za ka kalli matar ka baka ji farin ciki ya mamaye maka zuciya sai idan halayen ta masu kyau mace da ke da munanan halaye idan ka kalli ta za ka ji farin ciki a ranka ba za ka ji ba Kami miji a wuri mace ku gane wannan ka'ida na namiji a wuri mace babban abin da yake burge shi ne kyanta Kami a yi mai kamin a yi aure bayan an yi aure to yanzu kuma babban abin da yake birge shi shine kyan halitta ba kyanta ba kamin a yi aure kyanta ya fi birge shi fiye da kyan halitta. amma idan aka yi aure kyan halitta ya fi birge shi fiye da ne fiye da kyanta za ka ga matar ka kana ganin ta kyakkyawa ka auro ta randa ta kunduma maka wani abun tsiya idan ka kalle ta sai kaga kaman wata dabba daji kake kallo gaba ɗaya kyan nan ka neme shi ta inda gaskiya na fara ko ba gaskiya wani sai ka neme kyan ta inda sai ka kaman ba idan ce kyawun da ka sani ba halin da ka sai ta canja abin da yake burge ka da ya baka sha'awar sai ka neme shi ta da in sai murmushi sai ka ji kamar zaka tashi sama yanzu idan ta buɗe haƙura sai murmushi sai kamar cizon ka za ta je ka ja da ba ce da ko dai ita ce ita ce da in ta maka magana mai daɗi sai ka ji farin ciki a wannan yanayin ta maka magana mai daɗi sai ka ce ke saurara wannan wurin an riga wuce shi yadda ake yaudara ta da yanzu ba ok yanzu magana mai daɗi ba yaudara ya dauke saboda sabanin abin da yake tsammani ya bayyana duk yadda zaki ki mai da kanki yadda da mijinki ya kalle ki zai ji farin ciki a ransa duk yadda za ki cimma wannan burin ki cimma wannan matakin ki tabbatar kin cimma matakin domin shi ne zai sa ki zama cikin mace ta gari ba zai kalle ki ji farin ciki a ransa ba sai ki zama mai tsafta da kwalliya mai tsafta da kwalliya kika zama wata duk a cikin gida eh? ba tsafta ba kwalliya na zai kalle ke ji farin ciki ba zai ji farin ciki ba akwai wacce yadda ta fito daga kitchen haka take zuwa turatar mai gida from kitchen to turata ya hawa wani zanen da nan targe na farfushin kuka na farfushin kanwa da aka damu nan hayaki nan manja nan ataru wallahi ta shigo cikin daki mai gidan zai gara ta shigo saboda zai ji wani walham hamadu da ham hamadu in ta tinkaro shi kan zaro shi da kansa zai rinka matsawa baya tana ya haka yana ba gobe eh na hada shi da bango kuma to yanzu abin ya zama allazi ne za a sabar mutum ba abin kuma ya zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka ji ya fara tari sai tashi da mura da safe kar sai ta aka kai ka san cewa ta kala ko kala mure wace ce ta sa masa ita ce yanzu da ta zama mace ta gari ba ta zama mace ta gari ba mijin zai kalle ta ji farin ciki a ransa ba zai kalle ta ji farin ciki a ransa ba miji ba zai kalle ke ji farin ciki ba sai kin yi tsafta kin yi kwalliya mata da dama ba su san bambanci tsakanin tsafta da kwalliya ba sun dauka abu ɗaya ne abubuwa ne daban-daban kuma kowane da matsayinsa kowane da bai da matsayinsa idan ta yi wanka tsafta ce ko kwalliya ta yi tsafta ce idan ta shafa mai eh, aka sa royal on aka fesa body spray aka sha hoda aka sha galar aka sha fakeke ga jambaki ga jagira ga dangwar goshi ga barbara kumatu ga hawayen masoyi ga yanzu shi wannan tsafta da rukun yari wai da abuwa wujudu guda biyu akwai wanda ba da bukata shi kowanne yana da bukata shi shi ne tsafta da mai da kwalliya idan ta wanke kayan da ta saka ta daura wanke wanda zai tsafta da ke ba kwalliya da ke ba ya za a yi kwalliya shine ya za a sa kayan ya burge in dan kwali za a daura ya za a kashe daure dan kwali ya kalli kudu masu arewa yadda shi da bijin ya kalli dan kwalin ma ya rasa ya aka daura shi kwararriyar sai ya daura dan kwalin aka yi wani murda shi aka murda shi wallahi kai ba zai ka ba ta wata karamar sarauta saboda kawai yana dan kwari ya A akwai wanda ya kalli matarsa ta kashe ɗauri dan kwari ya zauna ya ce yarwa kin san wani abu ta ce a ya ce billahi da zai bayan auren ba daga yanzu mun zama abokai saboda kawai ya bugi da da aure kawai suka yanzu ya kara da kawarci abin ya zama guda biyu bayan matarsa ce kuma kawarci na wanda shi zai sa miji ya kalle ki ya ji farin ciki a ran miji ba zai kalle ki ya ji farin ciki a da ba sai kin iya magana kin san ya ake magana da mai gida mata da dama ba sai da ake magana da mai gida za a ga tana magana da mai gida tana daka masa tsawa har azara na motsi a cikin daki <laughs> tana magana tana masa hihu tsawa tsawa kamar da daga gurta yana ba da umarni a tambi saboda to ba za ta baka haushi ba sai ta je sai dan kunne kaje da take kashe murya tana magana da mai dan kunne tana ayya malam muhammadu ayya ka dan rage min mana ai daga nan kun tafkala an san mutumin kirki ne ta iya kashe murya da lallashi ne magana da bayan ne. amma mijinsa bai kai samu wannan ba yanzu wannan da zai kalle ta ji farin ciki a ransa ba zai ji farin ciki a ransa yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace siffar da ake gane mace ta kwarai da shi shine allazi idza nazarta ilaiha sarranta ita ce idan ka kalle ta sai ka ciki ya cika maka zuciya abu na biyu ha abu na biyu wa ha a afa'atka idan ka ba ta umarni kuma sai ta makada da'a kun ga magana Allah ta tabbata fasalihatu qanitatu fasalihatu qanitatu mata na kwarai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne masu biyayya ga mai gida shine wa iza amartaha ata'atka matan da bata cika wannan sifa ba ba ta cika sifar mace na gari ba Allah ta'ala ta muna shi a wata ruwaya sai ce wa iza aqsama alaiha amarratu mace ta kwarai da mijinta zai yi rantsuwa a kanta sai ta kuma da shi a kan rantsuwa kun san ake nufi da wannan maganar idan ya yi rantsuwa a kanta sai ta kuma da shi misali ya zo ya same ta tana wanke-wanke a wurin da shi bai amince a wanke-wanke a wurin a gidan ba ya ce saurara ki ta sallah billahi allazi la ilaha illa huwa na sake zuwa na same ki kina wanke-wanke a wannan wurin zaki ga yadda zan yi da ke ita ta san ko ya zo ya same ta ba abin da zai ko ya zo ya same ta ba abin da zai amma ta ji yaran ne ba za ta yi da sake yin wanke-wanke a wurin ba dan zai mata wani abu ba dan zai mata wani abu ba sai saboda tana so ta kubutar da shi daga rantsuwar da yi tana so ta kubutar da shi daga me daga rantsuwar da yi mace ta kwarai mace ta gari duk sanda ta ji mijinta ya yi rantsuwa to za ta iya kokari ta ga abin da ya rantse a kan sannan bai sake faruwa ba ba don wai tana jin tsoron akwai abin da zai faru a gidan ba a sai dan tana so ta kuma da mai gida daga rantsuwar da ba sani ba kwa gane wannan abu na gaba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace mace ta kwarai ita ce wa iza gibta anha hmm. da za ka yi tafiya kamar gida ba ka nan kayi tafiya hafizatka za ta tsara mutuncinka duk da baka ya za ta yi ta tsara mutuncinka annabi ya ce fi nafsiha abu na farko za ta kada kanta me yasa ta kada kanta dan kai ta tsara ka ba sani ba kuma gane karatu idan mace ta zama kamammiya mutuncin ma ta kare mutuncin mijinta idan ta zama ballaga ban kaura mutunci ba ta zubar mutunci mijinta ta zubar saboda haka dan mai gida bai nan ba za ta kirkiro ya wace ya wace na banza da wafi ba balle wata hudda mara dalili da mazajen da ba su dace ba saboda kawai mai gida baya nan a mai gida bai nan za ta tsare kanta ta kame kanta don ta kare mutuncin mai gida ba za na da alaihi wasallam ka samu wannan mata ka samu mace ta gari abu na gaba sai ce wa balik duk da kayi tafiya baka nan za ta tsaya ta tsare maka dukiyarka ba za ta yi almubazzaranci da dukiyarka ba ba za ta ɗauki abin da baka ba ta izini a cikin dukiyarka ba ba za ta bar dukiyarka ta lalace ba dan baka nan za ta iya kokarin ta abin da za ta iya tattala na dukiyarka daga ta lura maka ne wannan wata fata ta kenan wata ta gari to akwai wacce kana nan ba za ta yi wannan ba balle baka nan wanda kana nan ma ba ta iya yin wannan baya za ta yi wannan baka nan akwai wanda yake gaya mai jihar gama zama da tashi gaba na idan ce me faru ya ce wallahi ba ta taba zama shirin balo barau ne ya wuce na ce ban gane ko shirin magana kake haka ya ce wallahi ba taba aje kudi ba sai ta ɗiba in na sayo abinci da buhun da nake kawo sai rasa da aka suka kare na rinka kawo buhu na ɗaya nan ma sai ta fasa kamiya a karanta a wani hudu hudu biyar ta ji ta da ta zuba a dashi sai ta kawo kasar na taliya sai ta zara ta sayar na rufe da zai yi ita ce kudi ko na rufe da zan ajiye a kudi a daki da ina ta wa a durowa ta gano na dawo karkashin kudu ta gano na rika turawa karkashin kajefa ta gano na rika wa karkashin leda tsakar daki ta gano ta ce sai yace tura a takalmin ya sa sama ya toshe ta gano ce yanzu ko wanka zan je ban daki da kudi na a ya ce ba shi ya ba da haushi ba a mare ka a ɗinka maka jaka kuma hana ka kuka ta ɗaya kuɗi na ne magana ta ce me nake nufi ta ta zan kala mata billahi lazi kuma ta fushe da kuka ta hana da bacci a ranar sai na ce mata to na ce mata kayi rashin sa'a da zaka aure ta baka bincike ba in Allah ya da ɗabi'ar ta ce daga nono ta shawo tun daga gida sai ta magana kamar ta yi girma ran sai gashi a gidana yace da nace ce da kai kuka da ka samu wuri nace me ya faru shi wallahi abin da ka fada ta tabbata yau na gagara daurewa na je na samu mahaifin yarinyar na kai kara ce ga abin da yake faruwa ya kalle ne ce Allah sarki dan asabe kai hakuri na san halin da kake ciki ni ba abin da kake fama da shi haka nake hakuri a cikin gida wajen uwarsa ta tabbata ko ta tabbata ba ta tabbata wannan ta zama wata ta gani kafin zama ta abin da ya fi ba da tausayi iyaye da dama ziyarar shafin matan suna ma ƙara ɓata lamarin yanzu magabata idan za a auren yarinya daren da za a kai ta sai an zauna da ita an samu dattawa ko uban da kansa ko uwar ko kaka ko wasu maluma an yi wa yarinyar nasiha ta musamman da zai ta ɗaki magabata suna kiran da nasiha kai yarinya daki za a zaunar da ita a nuna mata girman miji da matsayinsa ya ake zama da mai gida ya ake zama da yayan mai gida ya ake zama da iyayen miji suna da rai tare ake ko ba tare ake ba ya ake handilin abokan miji ya ake duk sai an nuna mata wannan kamin a kai ta dakin miji mu yanzu idan yarinya za a kai ta dakin miji sai a samu wata tsohuwa da ta sha miji a takoshi ita kanta tsohuwar tana nema a samu wanda zai mata wa'azi wani sai a ce ita za ta yi wa yarinyar huduma ita ba haka wanda bukatar mai mata huduma da ta zo ta nuna ta ce doke yarinya saurara ki mu muka ga jiya muka gayo kuma ku bi ban Allah ya da mu za a gani Wajen <laughs> saurara da ke gani shi ba dan goyo ba ne billahi da duk wacce ta rike namiji uba to ita ta jiyo za ta mutu mareniya in kin je ki ta kai ki ga me kika tattala in an baki kudin ce bare ba kashewa ake ba dan ragewa ake adana wace ce wace ce wace ce in yi dan aje rigar larube ki samu abin da Allah ya baki wai abin da Allah ya bata <laughs> wai kudi a duhu rigar mai gida ya race rigarsa ya fita ta larube wai Allah ne ya bata wai da samu abin da Allah ya bata akwai gaskiya a ciki yanzu wa ke koya wa yarinyar da ta saci dukiyar mijinta yanzu wata tarbiyya ake gaya mana ana kin ga yarinyar ta sanda yar gidan hajiya shawai da aka yi auren ta da ɗakin ba gobe ciki amma yanzu ta dauki mataki tana nan lalubewa tana hadawa ta tura ana mata adashi an ce ma hannu biyu ake mata da ta kwashi adashi ta sai akwai a kyalla daga nan a zuwa ya kai waye yanzu har ta kife yi, an ce ɗakin nan nan kan da kaya kwanan nan ta canza saiti ta wo da garo dan dubai rotin da na ce hasu tokaro sama to da suka tokaro sama sai ya kai kaka sai zama ita ke tebare a gidan ko an zubi ne ke tebare me amfani? rotu da suka dogaro zama ba tsira ne ke kwana a ciki ba amma yanzu wannan yarinyar an bata alakar da ke tsakaninta da Allah ko ba bata ba <coughs> to wannan ba a kiranta mace ta gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mace ta gari ita ce wacce ko kana nan ko ba ka nan za ta kiyaye gidanka ta kiyaye dukiyarka malamai suka ce to karkashin wannan akwai abu da karkashin wani akwai ne akwai abu guda ne mace ta gari a karkashin hafizatka fi nafsi hawa malik malamai suka ce tana kiyaye sirrin gidan mijin abin da ya faru tsakaninta da mai gida ba ta zuwa ta ba da labari ba ta ba da labari rigimar da ke tsakaninta da mai gida ba ta fita ta ba da labari yan mata kuna yin kurakurai da ku gano hatsarin da suke ciki ba ya za a aure ta tana son mijinta mijinta ta yi ta amma ba haushi ya ce zo mu zauna zo mu yi ne zo mu bata tsakanin haƙori da harshe ba na samun tangarra da mijin ya mata laifi ko ya bata mata rai sai ta buga uwar ta waya uwar ta ɗauka to ya ake ciki ta? ni billahi allazi inna ni abin da ake ma a gitse ta fashe da kuka ga ya mun mana ai ya mun kaza ya mun kaza ya mun kaza to ai hakuri ake yi ki yi hakuri kowa ke gani hakuri take yi gobe ta sake buga waya ta faɗa mata abin da bai mata jibi ta sake bugawa yau da gobe ke yarta ce saboda kaunar da take miki sai ta tsarmi da zaki sai ta yi me sai ta tsarmi da zaki sai ta ji ba ta san shi ba ta kaunar shi saboda yana yin me yana cutar mata da yarta alhali abu ne da bai taka kara ya karya ba idan to wannan zai haifar da matsala guda ne matsala ta farko shine duk ran da aka dan samu tangarda kika gagara da wurewa kika koma gida da sunakin yaji to uwarki ba za ta ba da goyon baya a gyara auren ba dan ta riga ta tsada tana da aqida cutar da ke karshe sai ga yarinya ta zauna gida iyayen sun kibar da ta koma ɗakin mijinta sai kuma ta dawo yanzu ita take so ta koma wani lokacin zai ga yarinya ta fara kamun kafa da yan uwa da dangi da ƙawayen uwarta don Allah a taimaka a yi magana ta koma ta iyayen sun ki kuma ita ce ta dasa musu kin mijin a cikin ransu da kanta wanda da ba ta yi wannan ba watakila ran da ta waya ji ranar za a kora ta haɗa kaya a mai da ita ta ci gaba da zama gidan mijin da cikin rufin asiri in ba za'a ba abin da bai kai ya kashe auren ba sai ya zama sanadiyar mutuwar auren idan sai rashin sa'a Allah bai kawo wani miji da wuri ba ga yarinya ta zauna zawarci shekara daya shekara biyu shekara uku shekara hudu ta dawo tana buga waya tana lallashin mijin ya dawo da ita lokacin ko mijin ya daina harkar ta ya shiga cikin wata harka ba kowa ya shigo da wannan ba kuma ita ta jawo da kanta saboda haka ciki ba don tuwo kadai aka yi shi ba yan kananan matsaloli da ke faruwa tsakanin ki da mai gida bakin ki kanin kafar ki karki bari kowa shi karki bari kowa shi ba a bari iyaye su san matsalar miji sai abin ya girma ya kai matsayin da zai cutar matsala ta biyu da ke haifarwa dattijo bai da mantuwa da wuri abin da ya mata ba ku sani ba amma yaro saurin mantuwa yake da shi in za ka yi laifi yi wa yaro laifi ka jima ya mata yawan yari taka ne yawan rike abu a ranka shekaru na karuwa rike abu yana karuwa yanzu yaro karami dai shekara biyu uku hudu yanzu nan uwa za ta ne shi ya kuka yanzu nan ya manta ya dawo yaro kuma ya cigaba gaba da dariya idan ya kara girma haka ne ba haka ba ne sai ya zama an da shi sai ya yi ni bai magana da ita ba in ya kara girma ya fita kai in ta dake shi sai ya yi kwana uku bai tanka mata ba kana kara girma kana kara rike damuwa annabi yusuf da yake matashi ne yan uwansa suka jefa shi cikin rijiya amma da yake yaro ne ran da suka zo wajensa ba su ma ce ya gafarta musu ba amma ya kalle su ce la tasriba alaikum al yawm alaikum wa ba bakin ciki tattare da ku yau laifin da kuka yi mun Allah ya gafarta muku Allah shi ne mafi jinka masu jin kai ba su ma nemi gafara bai ce ya gafarta musu saboda yaro ne amma shi ban, ba shi aka jefa rijiya ba ɗansa ne aka jefa ai kaga bai kamata ya ji haushi fiye da wanda aka jefa amma da yake tsoho ne da dattijo ne ya yi shekaru da dattijo kuma akwai rike abin ki mantawa da wuri sai da 'ya'yan suka zo har gabansa suka roƙe shi suka ce ya abanar ta ga tuna na zunuba ce ya na ya mu in ta ga tuyo na zunuba na ka roƙa mana Allah ya gafarta mana laifukan mu kun kunna haɗe na mun yi kuskure mu dauki ɗan uwan mu je ba cikin rijiya da Allah fi na dama ko ki da dama ba a kun san mai baban ya fada ta tawfa da yace sunan gaba zan yi amma ba yanzu ai ga kira usta suciya nan gaba qala tawfa yace nan gaba an ta kiro da rabbi na roƙa muku gafara ubangiji amma ba zai yi saboda bai wuce. huce dattijo bai mata amma mashi to ke miji ya dan bata miki da bai taka kara karya ba kin buga ki fada wa tsohuwarki tsohuwa ta rike abin da haka wani da sai da kusa tashi a dara bakin ciki ya kama daga ga yadda ta kana cutar mata da ita ke ko mijin ya lalace ki harkin manta ya je ya so miki kaza da five alive kina gurgurar cinyar kaza kina shan fayu alabi kina billahi lazi addu'a nake yayanka Allah ya ba su maza irin ka zama ga kina kwaɗayin siya ke yanzu kin mata laifin da aka yi kin yabe saboda ƙuruce ki da garanti shekaru haka ne ko ba haka bane kina billahi lazi Allah ya jarabe ni da kaunarka ni ba ma sai da za a yi ba ran da zaka mutu ka bani har a addu'a nake malaika da yin zuwa ya fara tafiya da kare ka ne ran da kike cikin wannan shagali ita tsohuwa tana ta ta kasa bacci bakin ciki zai kashe ta da Allah kin cuce ta ko baki cuce ta kin mata adalci baki mata adalci saboda haka ba komi ya faru tsakanin ki da miji za ki buga ki gaya wa iyayen ki ba kada yi ga da wannan yana cikin hatin za su lilgai da jima'a abu na biyu ba kowace ma'amala tsakanin ki da mai gida ake ba da labari mata suna da matsala musamman yan mata akwai yarinyar da musamman lokacin hatin akwai wata ko kwanciyar aure sai da mijin da sai ta buga ta ba ko wata labari da safi da safi za ta buga ba kin san me ya faru kuwa a billahi da zai na doka ba kashe ne zai wallahi wuta zaki wannan kada ya yi gani da hana wa ya fada miki alakar ki da mai gida abin da zaki buga wa wani ba labari annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rana an yi sallah a masallaci sai waiwayo masallacin annabi mata na zuwa sallah maza ne sahun gaba mata suna can sahun baya sai manzon Allah ya ce ya ku maza a cikin ku akwai wanda zai shiga daki ya kulle wata mu'amala da iyalinsa sannan ya fito ya bada labari ya kai shiru babu wanda ya magana annabi sai daga murya ya ce ya ku mata da ke can baya a cikin ku akwai wanda za ta shiga daki ne wata hulɗa ko mu'amala da mijinta sannan ta fito ta bada labari Mato masu kirkin babu wata sai magana sai wata yarinya ta da ta ce ya rasulallah wallahi innahum la yatahaddathuna wa innahum la yatahaddathuna sai da ya maza Allah kake da cikin shi wallahi suna bada labari muna shi mazan na fada matan masu na yarinya ta yi tona asiri ko ba ta tona asiri ba sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ku saurara kun san wato misalin wanda ya aikata irin wannan sabai suka ce Allah da manzo suka sani manzo Allah sai alaihi ce misalin wanda ya aikata haka kamar shedan ne ya samu shedaniya su yi zina akan hanya mutane su kan da Allah wanda misali ya yi muni ko bai yi muni ba wannan shine misali mutumin da ya hurda da matar sai ta ba da labari ko matar da ta hurda da mijin da ta ba da labari daga ranar da abban manzan Allah ta zara ta ba su ƙara aikata wannan kuskure ba da ba suna yi ba su sani ba yanzu ilimi ya zo musu ko bai zo musu ba ya zo musu daga nan ba a sake ba wannan yana cikin hafi za su dalge da ba a zanna ba ki zama mace ta kwarai sai kin zama za ki iya adana sirrin hudaki ta private ke da mai gida duk duniya ba mai ji duk duniya ba mai sani kin aje wannan arzamuwa ta ki dan kadai kika ji bata ne kuma gane karatu abu da uku karkashin hasi za ta shirga ne ba hasi zanna duk wani abu da kika fahimci sirri ne na gida mai gida bai su a fita waje a faɗa karke da kai shi ko babban matsala ko mata shi ne babu ku iya rike ka'idar ku shi ne samun tegu ya fi samun biyu ka ga ta taka gara zama ana lafiya ta ce wallahi wani labari ne ke tsikara wai labari mai har tsikara da yake saboda haka wurare ya zama lafiya ba sai ta yi ne sai ta bada labari wa ya gaya miki kowane labari ake baya an samu wani mutum ya tsinci wata jaka cike da zinari ka tsinci jaka cike da zinari wa za ka fara ba labari a duniya matar ka domin ita ce abokin sirrinka ya zo yana so ya faɗa mata kuma sai ji tsoron kan tafi da labarin sai ce to matar nan ba da tabbata kanta ina iya ba ta labarin nan ta je ta faɗa a wani ta tuna mu asiri bari in fara yi mata jarabawa idan ka ci jarabawar to na san za ta yi rike suru sai ba ta labari sai ce bari fara jarabawa sai bari ce da tsaka dare tana bacci sai tara tana bude da sai ta ya yayi ta wuri sai ce mai gida lafiya ya yi shiru lafiya ke lafiya karamu menene shi ki dai bari gurguma ki bata mai gida zan iya yi shi kana cikin wannan hali can da ya ga ta maza ta maza ta kagu ta kagara da ji me yake faruwa sai ce mata wallahi wani abu ne yake damuna ina so in baki labari na san raunin ki da mata ina iya zuwa ga miki jin kai labarin hausa haba mai gida wata magana ka ta faɗa mun ta ji ta a waje ai bai kamata ba ka wani a cikin wannan mummunan zaton ba baki na gani gaba ya jinjina jinjina ta ce wala duk duniya ba mai ji ya ce kin mun alƙawari ta ce na ya ya ce to shikenan da dama ya haɗa kwai sai da kokon sai ga mai jikin ga sir ta kalli kwai tana a to menene sirri a cikin kwai mai gida ya ce baki gane ba gida ta ce ban gane ba ya yi shiru kin dai ban tabbacin ba za ka gaya wa ta ce to wa zan gaya wa ya ce to ni ne shi ya yi maka waye shi da shi ya yi sai da bai gina ban gane ba ya za ka kai sai ka ce yadda kwarai da ke gane na yi ni ma haka nake kullum zan na yi nishi da karfi sai kwarai ya faru duk zaman da muka da ke kullum sai na yi kwai guda daya ya ka Allah yi ina so in baki labari ina jin tsoron kai ke labarin da waje yanzu kin ga wannan da suna zan da yi sai shuru ya ce ki manta kin ce ba za ki faɗa ba ta ce to ta fara launi ko da fara ba ba ta ba gari waye gari na waye wa shi gari mai gida zan je anguwa ya ce to a dawo lafiya da ta tsaye zige lanta ba ta burki ba sai gidan gawarta tana zuwa ta fara cikin laki lafiya ta take shigo daga ciki ta shigo mai da ke kullum goma a da ke faruwa rufe goma ne ta rufe ta mere ne ce wallahi wani labari ne je mai yi bacci ba na rasa ke kare ne da ke cikin kawai na ke kare zan wa? don Allah ka shiga yawa kuwa ta ce haka ba zan gaya uwa ba me ya faru ta ce ke wani irin miji ne Allah ya haɗa ni da shi duk tsawon shekaru kullum sai ki ce duk da ba ta asali ba sai ce da daddare me ya faru ta ce ke kwan yake yi kwai ban gane ba ya za a yi mutum ya kwai ce kwai da yadda kaza ke kwai haka yake kwai ke wani irin labarin kike bayarwa kin ga ma ta ce billahi da zai da rike shi da harura da bi da shi ba da da shi ba faɗa kowa ba take to ba wanda zai yi tana mi da tana dawa ita ba da sami ta gidan kawarta nan ba take ke ba kake gaya wa kowa take to ita ma sai gidan kawarta ita ma take karki gaya wa kowa kamin rana ta faɗi labarin ya zagaye gari gaba ɗaya har ya iso gidan sarki sarki yana zaune sai ga uwar gidan mai martaba sai mai martaba ka san abin da ke faruwa a garin nan kuwa ya ce a ina wani na anguwa kaza ce eh, to billahi da zai mutumin da kwai yake yi sarki ya ce ban gane yana yin kwai ba ta ce kwai ne na kaza shi kuma haka yake da ya rubu na sai kwai ya faru sarki ya ce a ah, ashe muna da mai kwai a garin da ake samun matsalar kwai guda nawa yake a kowace rana sai ce to labarin ya zo daban-daban wasu sun ce yana yin guda ɗari wasu sun ce ɗari da hamsin za a kwai nawa ya ce yana yi wai yanzu labarin hayya zama yana yi ɗari ko ɗari da hamsin labarin hayya canza kama gaba daya sarki ya ce ke kata ina zuwa nan ta ke tura ce maza a jiya kira mutum yana zaune aka ce sarki na ka hankalin sai ya tashi to kuma da mai nan sarki yana nema na to dole ya zo fara sarki na neman shi yana zuwa fara sarki ya ce mu shiga daga ciki aka shiga ya ce kowa ya fita duk aka fita ya ce saura mutum ya zama na yake fara ya ce mai zan fara ya ce kwai shi ka zai magana ya fara gobe ta kai saurara ba na sanar shi hankali an ce kana yi ɗari da hamsin yau sai kai ɗari biyu da sai a lokacin mutumin ya tuno labarin da ya ba matarsa da a ce labarin da ya ya zagaya ya zagayo har ya zo gidan sarki wannan shi yake nuna muku mata suna da rauni wajen rike yadda sarki bari gaya maka abin da ya faru yau kwashe labari ya gaya wa sarki sarki ya ce je ka kawo zinarin magani ya ya kawo sarki ya duba ga zinarin da mai turbani ne yadda ai wannan darasin da ka koya mana cewa mata ba sa rike sirri babban darasi ne saboda wannan karatun da ka koya mana su kurfi sun ga ne mun baka zinarin gaba da kyauta to ba komai ya faru a gidanki zaki bada labari ba akwai matan da wajen surutu su tsaya labari yake likin hanyar fashi da makami su ji mai gidan ya dawo da kuɗi a zuwa ya hanci a gida saboda tsabar surutu ta tsaya kawai ta buga wa wata billahi da kuɗi aka zo da su kata kata yanzu haka karkashin gado na ita kuma kawai ta buga kawata ta ce zalunci da ake kasa da yi yunwa ne ma ta kashe mu amma wasu na canza kuɗi ba ja kamin a kan labarin ya shekun nan ya wanke su zurira wa ta jawo ita ce ta jawo ko kirkin mijin ki garki yawai ta fada a cikin mata kuna tare duk da miji na aini ba taba ganin mai gida irin mai gida ba gashi to wallahi wata sai ta raba ki da shi ta wuri kuma ki san da wata ba san da shi ba kowane sirri na gida ake dauka ana yadawa gaskiya mace ta kuma gane karatu mace ta gari takan sadaukar da kanta wajen tarbiyyar yayan tana sadaukar da kanta wajen tarbiyyar wa yaya a hannun wa suke a hannun uba ko hannun wa hannun uwa yaya suke shi yasa aka ce da a ce aure zai mutu tsakanin miji da mata akwai yaya ƙanana mijin za a ba yayan ko mata za a ba yayan doka ta ce a bai uwar ta annabi yace duk mutumin da ya raba tsakanin uwa da ɗanta Allah ya raba shi da sa ranar tashin alƙiyama bala'i ne kuma bala'i bane bala'i kowa akuya za ki tare tana da yaya hada su gaba da ki sai da su inda tana da yaya ƙanana kar ki sai da ita ki bar yayan ku ki sai da yayan ki ba hada su ki sai da balle uwa ƙur'ani mai girma yace ko da aure ne ya mutu babu da yace la tubarra walidatu bi waladiha la tubarra walidatu bi waladiha wala mawludun lahu bi waladihi ya isa Allah yace ko da aure ya mutu mm. kar a kuskura a cutar da uwar nan a yi amfani da ɗan da a da ita Allah ke kar a kuskura a wani la ne da bi waladiha Allah ya ce ban ya zama saboda kawai aure ya mutu ku cutar da uwa ta hanyar ɗanta ku yi amfani da ɗanta ku cutar da ita kun san yin kuka ɓata ɗan ba ta ƙara bacci mai daɗi ta bai ƙara kwantawa ta yana kanwa yana kan ɗanta kai mai gida don kai ne mu ka ce bari in ɓaci in rijiya za ka fara ka fara ka kwace mata da tana kuka ka sha mur ka zama azzalumi ka saurari sakamakon ka zama Allah ranar tashi aljiya Allah ce bai da wannan kowa dole a banda da lanta saboda yin ce makarantar farko da za ta bashi tarbiyya Allah ya ce wala mauludun lahu bi waladihi ke kuma karki kuskura aure ya mutu Allah ya kwato miki yan ciki ya sa abin miki yaro ke kuma ki amfani da yaro ki cutar da mai gida sai da zaka dare kawai ki buga masa waya ya dauka yana tare da matarsa lafiya ya nan ne bai bai da lafiya su ba yake ni ba zai ba zai ga zaka ko ba zai kai ba sai ta kace waya zai ci gaba da hira da matarsa yanzu ya ta yanke masa jin dadi da farin ciki ko bata yanke ba kawai kin gidan ta kashe waya tana kashewa sun tsire da dariya ta ce wannan daren ka na lalata shi ka ji ya yanzu ta yi amfani da ɗan ta cutar da uban kuma ta amfani da cutar da uban ba Allah ya ce to wannan ba bayyana ba ko kullum ne da tura masa bin na asibiti da ƙarya da ta ji ba ta da kuɗi sai da je kemis a rubuta mata magani da tura mata takarda da wa yaron ne mai lafiya yana gudawa da ɗan tare tare ni ma abin mamaki yake ba da dare ya yi sa sai ya yi kamar ba zai ke safe ba sai gari ya waye sai farfaro ta ji ba da wuya wato ko ya zo ya ga yaron yana yawo da rana to da ba da dare abin yake tare mijin ya dinga aiko mata kuɗi ta cuce shi ko bata cuce shi ba Allah ya ce bai yadda ba la tudarra walidatun bi waladiha wala mawludun lahu bi wani. me yasa aka ce uwa kana kwace mata danta ita ake so ta fara ba shi tarbiyya ita ce mazdar na farko da zai ba shi tarbiyya shi yasa kuka ne da magabata suke wajen tarbiyyar yaya abu zai ba ku sha'awa bari ba mu misali ne ko misali misali da farko farro farro lokacin da ya ji an kada kuje na fita jihadi an yi wa'azi masallaci akan muhimmancin jihadi an yi caji da fararar shahada sai zo samu mata shi ya ce yar waye ina so zan tafi fagen daga ki mana addu'a Allah ya tawa abin da za mu yi albarka tafiya yaƙi ba tabbas ana iya dawowa kuma ana iya mutuwa a can duk dukiya ta da na mallaka ga ta na bar miki duk abin da ya taso kike da bukata ki a ciki halin da Allah zai dawo ne da shi mai gida ka san yana da ciki karami ya ce ina addu'a cikin kina Allah ya raya shi Allah ya sa masa albarka ta ce amin ya kawo hanya da mai yadda ga ya barka yau zai dawo gobe zai dawo har ciki ya girma har ta haihu kuma ka yi da miji gina ta fage ta bai dawo ba kun san wani abu sai ne wajen shekara ashirin bai dawo wannan mata kuma ta ce ba za ta yi aure ba saboda tarbiyyar ta na guda ɗaya kamilin da zai dawo yaron nan har ya zama babban malami duk maluman madina sun koma limanta saboda tarbiyyar wannan baiwar Allah ya kadai wannan yaro an sa masa suna rajiya yana cikin malamai imamu mali ko san dai karshe ke imamu malik ma albajirin sa lannan farro sai ga shi ya dawo madina da wajen dana duk tsawon shekaru da Allah bai kashe shi ya je nan a yi jihadi a wuce gaba a je yanzu ki barka da ki tafi ke shekara ashirin ki dawo za ki gane kofar saura? sai ki yi da gaske da gare gane gidansa kuma da dare shigo kawai ya fara cikin gidan yana shiga cikin gidan kawai sai ga wani saurayi ya fito daga cikin ɗakin matan shi ya ce a wannan rashin kunya a gidana kai waya baka izinin ka shigo min gida da dare saurayi zai kai kalle shi ce a ah, ka ga wani rashin mutunci ka shigo gidan mu ba izini ta kana tambaya da wai ba shigo da ni kamin a ankara farro ya tafko tsalle daga kan doki ya dirgo yaro ya yi kukan kura aka fara kokowa mace tana cikin daki ji take kikikin kamar za a hada me ke faruwa duwa wadda za ta yi ta ga mijinta ne dawo yana kokowa da ɗanta da tayi tana kallon sa tace ya rabi'a innahu abu ya kai rabi'a babanka ne kake kokowa da shi yanzu kuma kokowa sai ta koma rugumar juna da fashewa da juna yanzu soyayya ta tsakanin ma soyayya ta tsakanin dalibin shekara a girma da ta yi aure da ta tarbiyyar da. Eh, daga nan yaro ya wuce daji shi kuma ya shiga dakin ma'anin shi ranar sun kwana ba su wuce ana tari yana ba ta labarin garuruwan da aka je da buɗe da ruka ne shiga Allah ya tsallaka da shi bayan gama ce ina labarin dukiya da labarin kika mai tafi ta ce zuka dawa ga jan ana kai gobe zama ka bayani ya dan kwanta ruru ya dan yi bacci kana a kira sallah asuba ya tashi ya wala. ya ce uwar ke ta da rabi'a wata ji masallaci ta ce shi duk gidan sallah farko ya tafi masallaci yana kai ne za ka tafi yanzu <laughs> daga nan ya kama hanya ya je masallaci ake sallah bayan an yi sallah ya ga abun mamaki sai ga manyan maluman da ya sani a madina duka sun hadu sun yi wata irin da'ira da maluma ma da bai san su ba ga wani yaro matashi ya sa alkyabba yana zaune shi ke ba su karatu duk bata wanda aka yi yaron za ka ɗauka an baje masa ilimi a gaban sa ne ya ɗauki abin da yake so ya bar wani ba su masu ɗaukar ƙur'ani masu ɗaukar hadisi masu ɗaukar fiqh masu ɗaukar adam masu ɗaukar harshen larabci kowane ilimi idan yaron ya shiga sai ka ɗauka babu abin da ya sani ka bar wani. la ilaha kai farro ya tsaya ganin abin mamaki yake tambayar ɗaya daga cikin da wani da ke kusa da shi wani irin malami ne wanda aka same shi a madina ban san shi ba yaushe yaro karami kama wanda zai iya tare ilimin irin wannan sai mutum ya kalle shi a ce kai ba kone a garin nan ya ce ba ba kowane dan gari ne ya ce ba zai yi dan gari ka tambaye da wani wannan malami wannan malami ya wuce a tambaye shi sai ce yi kana ya ce mun dan gari kana ya ce mun bako dan yau wajen shekara ashirin ba na gari sai ce a to kai ba ko ne baka san gari ba dan wannan bai wuce shekara ashirin din ba shi ba ya ce kaga yaron da haka Allah ya masa hikima da baiwa ta ilimi me sunan sai ce sunan ta rabi'atul ra'i rabi'atul ra'i faru ya shirye ce mutanen Madina suna sawa ƴaƴansu suna rabi'a amma ban taɓa jin sunan rabi'atul ra'i ba sai ce masa eh shi ma wannan asalin sunan nasa shine rabi'a abin da yasa ake ce masa rabi'atul ra'ayi saboda in ya bada fatawa duk maluman madina sun yi saranda sun dawo kan ra'ayinsa in ya bada fatawa karshe ke da shi yasa ake ce masa rabi'atul ra'ayi shine kotun koli supreme court of the federation a maganar fatawa a nan madina wanda magana ta taɓa zuciyar faru ya kamo hanya ya dubo gida yana a wajen matarsa labarin da ya fara mata da shi kenan yace ke madina ta tanda na ga abin da ban taba tsammanin zan gan shi a madina ba menene kin ji kin ji wani matashi da na gani na da ilimi sai ta ce ka tambaye sunan shi yace ina eh, tambaya a ce sunansa rabi'atul ra'i sai ta ce to ai ba wani bane dan ka ne da kuka kokowa da shi je da dare ya shiru ya ce ɗana ma kika ce ta ce ƙwarai yanzu ke kaɗai kika yi wannan aikin ta ce ƙwarai ta ce biya kana tambaya ta dukiyar da kamar ya da ita ta ce wallahi duk dukiyar da kamar malamai na raba wai ta saboda karanta da wannan yara faru bai san da ya fushe da kuka ba ya ce ga dukiyar da ya samu gani ba a wajen yaƙi ta kwashe gaba ɗaya ta je a ƙara raba wa malaman a wai da suke da rai da Allah wa wannan ayi ta ji mace ta gari mace ta take da Allah da kuna tsayawa haka wajen kyankyashe 'ya'yanmu da yanzu ci gaba da muka kai wa wata inda ya bai wuce sati da uku da ya wuce ba muna yuro akwai abin da na gani ya bani sha'awa an yi masabaka ta gasar karatun alkur'ani mai girma ta kasashen yiro yana cikin program da muke yi a tajin a wani masallaci da ake cewa masjidin rahama a birnin hamburg a cikin kasar germany abinda zai baku mamaki daga na yiro an mutanen holland mutanen belgium mutanen italy mutanen spain da sauran wurare wasu daga ingila kai akwai waɗanda sun zo tun daga sandalodiya su ne kasashen da ke ƙarshen duniya ta wancan gefen irin kasashen sweden finland denmark norway har daga wuri mutane yara ƙanana a turai can aka haife su can aka kyankyashe su wallahi suna karanta alkur'ani mai girma kamar limaman masallacin annabi wannan abu ya ban mamaki suna karanta alkur'ani da girma mun yi kuka mun zubar da hawa kowane yaro da ke karatu kuma uwarsa tana zaune tana jin karatu da yake saboda ita ta tsaya tsayuwa irin na mai daka duk shekartakar turai ɗan ta tsaya shi alkur'ani mai girma idan mace za ta tsaya a turai ɗan tsaya shi alkur'ani mai girma me kike yi a nan kasar me kike yi ki shi bai da aiki mata kallon talabijin wata tsiyar ma ke koya ba shi sama da ashirin talatin da ya hada ke wajen ke shi yanzu da zaki da loda da haula Allah ka ba mu ikon gyara misali da biyu Abdurrahman ibn Awf رضي الله عنه عبد الرحمن ابن عوف yana ba da labari ya ce lokacin da muka je yakin badar hmm. annabi ya aje ni a cikin sahu na yaki sallallahu alaihi wasallam da na duba gefe na na dama ya ce sai na ga yaro ne karami bai kai ya zo da yaki ba na duba gefe na na hagu sai na ga yaro ne karami bai kai ya zo da yaki ba abdurrahman bin abu ya zage sai na shiga da abu na fi so zo sun karti kartin jarumai kusa da su to amma nan annabi ya ne babu dama a baro abdurrahman bin abu ce ina da tsaye na yaron da ke gefe na dama sai ta bani da na kalli shi sai ce mu ya am ya kai babba ku ji wani kira da girmama ya am a ta'arifu a ba jihar ka san abu jahil tambaye da ya fara wani shi abu rahman bin abu shi na'am a arifu ya ce eh na san shi ne ma za ta ta me yasa kake tambayar na san abu jahil sai yaron ya ce masa inna umi kanat tu'miru ni annahu yu'zi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa ahadtu ina da laqaytuhu la yufariqu sawadi sawadahu hatta aqatulahu aw ulakaduna la ilaha yace ta kullum abin da take gaya mu Abu Jahil bai da maki sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai da ake banda cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yau da ji za a yaki na dauko takobi na zaro jiki na shigo ba a shigo ba dan ka annabi ya kore ni abin da ya kawo ni kawai in irin kula Abu Jahil matukar na ido hudu da shi wanda ke cutar da annabi bisa tarbiyyar da uwata ta bani to ko ya hudu ko ne in hudu amma ba za mu haɗu hudu hudu mutu gida ya ka ji sabuwar kyankyasa sabuwar kyankyasa ta kyankyashe wa shi maza abinda muke so ku kyankyashe wa a maza ku kyankyashe wa shirka maza ku kyankyashe wa jahilci maza Abdurrahman bin Auf sai je ce sai je wani farin ciki ne shiga ransa da bai taba je da sa yace kai yaro ya sunan ka yaro yace suna na Mu'az ana sai ce Allah ya maka albarka yana nan sai sai yaron da ke gefe Abu sai sake taba shi da ya kalli yaron sai yaron ya ce masa ya am a ta'arifu a bajahar nafsu su'al hmm. irin tambayar da wuce yaron da zai me yasa kake tambaya yace inna ummi kanat tukhbiruni annahu yu'di rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa ahadtu nafsi idza laqituhu la yufariqu sawadi sawadahu hatta aqtulahu abu lakaduna irin abinda wancan yare ya faɗa shi ma shi ya gaya masa alhali uwarsu daban-daban ba uwarsu dai ba kowace ta yi training da zanta abdulrahman bin abin ce kai yaro ya sunanka yaro yace sunana mu'awwal Sunan da ne mu'az wannan mu'az wannan mu'awwal Allah ya baki ya tagwaye ki sa wa ɗaya mu'az ɗaya mu'awwal amma suka da tsada muke yi da daddare kuma kake ce ni na jawo ki <laughs> domin da yan tagwaye ba sauki da shi ba amma Allah ya musu albarka mu'az ya ce ina nan sai sai ga Abu Jahil akan raguri da takobi ya zuri bi da washi malam yana tarar da habbai dama da hagu ga matasan ƙuraishawa da masu sun zage shi baka isa kai sai da yake ba Abraham bin Abu sai taba wannan yara guda biyu sai ce haza sahibu kuma ga wanda kuke nema ga abokin ku da kuke ne kamin ya rufe baki wa'in yara guda biyu sun fita da gudu da takubar su Mu'az shi ya fara ita ya je ya rike takobi ya kusa ya yi tsara ya yi tsara ya ja baya sai ga fili ya fara buruwa ya sake kusawa ya yi bala'i bala'an hasana ya ja baya sai ga ya fara hangen abu jahil da ya danno na uku kamin an kara ya kirarin hanya ya isa da abu jahil yake abu jahil yana kan raƙumi da ya daga takobi ya sa bai ya kai wa zai saru yin abu jahil sai dai ya sare shi a kafa da ya samu cinyar abu jahil ya tara sai da ya sare nama da tsoka da kashi da kashi cinye ta tsinke gaba ɗaya ta tashi cikin sararin samaniya ikrama ibnu abin jahal a lokacin bai musulunta ba yana kusa ya zo ya tari wannan yaro a hannu ya tara kashi da tsoka da nama sai jijiya da sauran fata ne ke rike da hannun hannun yana biyu daidai wannan lokaci na yaron ya iso mu'awwal yana isowa da ya saro abu jahil daga kan raƙumi sai ga abu jahilin hijibi ya faɗo ƙasa wa'annan yara guda biyu suka yi taron dangi a kan shi suna kare tara kuma suna tararsa a nan suka aika da matsiyaci barzaku nan take yara ne karara ba sai ka kashe wani kuma sai ka tafi neman wani ba sai suka fita da gudu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowanne yana cewa ana katantu a baji halin ana katantu a baji halin kowa na cewa ni dan kashe Abu Jahil na kashe Abu Jahil manzo Allah ya ce kai kawo kodin ka in gani annabi ya karba ya duba ya ga akwai jinin Abu Jahil a ciki ya ce kai ma kawo naka ya duba ya ga akwai jinin Abu Jahil a ciki annabi ya ce kila kuma tala ku duka biyu ko kashe shi shi yasa salbun abija na Abu Jahil duk da ba su sun karasa kai shi halbar zabu ba ashe bai karasa mutuwa ba akwai dan abin da ya saura domin karshe yakin manzon Allah ya ce wa zai je ya kawo mun kan Abu Jahil a cikin gawawwaki Abdullahi dan Mas'ud ya tafi yace na rinka yawo har na samu gawar shi ga yanan na dauka ya mutu yace na kan gawar yace sai na ga ya dan mura ido ashe bai ta ba mariya ne shi akwai dan sauran sauran za ya kalle shi yace laqadir ta kaita murtakan sa'aban iya ruwa ya targara yace ya kai mai kiwon awaki mai kiwon tumaki ka hau abu hawa mai daraja saboda yana kansa wai har yanzu bai mika wuya ba a nan ya ƙara ta gutsura kansa ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya kalle shi ce haza fir'aunu hadhihi al-umma wannan shine fir'aunan wannan al'umma na rasulullahi sallallahu suwaye ne yara ne guda biyu mu'az ya ci gaba da yaki sai ga hannun yana lilo yana bashi wahala yana dan da shi sai ya aji hannun a ƙasa ya sa kafar sai ya taka da nama da jijiyar da ta saura ya fincike wa wasa da yujahidu fi sabilillah haka ya ci gaba da jihadi ya rana ta bani yara ƙanana iyayensu sun ba su tarbiyya ta addinin musulunci wanda sun yi sa ruwa ta gari ba za ki zama mace ta gari ba sai kin zama mai kokarin tarbiyyar yayin ya ku bayan Allah siffofin mace ta gari suna da yawa wasu bangare daga cikin ne kawai na ambata karkashin wannan aya ta fassari hatu da ni lil ba su hafizallah nan da Allah madaukakin sarki ya mu dama ma ƙara malalawa akan wannan darasi muna addu'a Allah ya muku albarka Allah ya wa iyayen ku albarka Allah ya wa yayan ku albarka Allah ya wa mazajen ku albarka shugaban kasar ku Allah ya kare mana shi Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka Allah ya ba shi lafiya jagororin musulmai Allah ka kare mana su Allah ka ƙara wa rayuwarsa albarka wacce ake kokowa da masara a gidan Allah ya sa a fi karfin masara Wajen suke gidan haya yau suna can gobe sun tashi sun koma can jibi an ba su notice Allah ya ba su nasu da kan su zauna shi kwanciyar haka mai girma matar gwamnan jiha ta zirce wannan majalisi damu ya yi su mara addu'a Allah ya miki albarka yadda kika girmama majalisin alkur'ani mai girma kika zo kika zauna a ƙasa tare da mata yan uwanki kika yi wa Allah tawali'u to Allah ya kara da ɗaukaka ki tun daga nan duniya ta ya ɗaukaka ki a aljanna ranar tashin alkiyama mai gidan ki da yake ta fama da nauyi da Allah ya dora mashi Allah ya ba shi ikon kada nauyi da ya dora mashi Allah ya ba shi ikon tambayar da Allah zai mashi a lahira akan mutanen ka kaduna wanda sun kai miliyoyi Allah ya ce ya karike su Allah ya ba shi ikon an ka wannan tambaya ranar tashin alkiyama Allah ya sa yana cikin shugabannin da za su ji karkashin inuwa al'arki da adalci da suke a nan duniya wanda ita kadai ce a gidan mijinta Allah ka buɗa wa mijin ya mata amarya ba ta ce abin ba Allah ka ba mijin kuɗi a wannan sati, ya mata amarya guda uku kuma ya samu mata katti-katti wanda ba za ta yi kokowa da su Ko a kun yi cewa a amma idan Allah zai ba ku kishiya ya ba ku ta kwarai kar Allah ya bar mugun kishiya ta shiga gidan ku muguwar kishiya ko an auro ta za ta tare Allah ya sa ta bata kai ta wani wuri ba gidanki ba duk wacce za ta cutar da ke ta cutar da ki kar Allah ya ba ta iko gidan gidanki amma wacce za ta zo ku zauna zama da musulunci a ce yaya tafi bi aljanna lahira yau ma Allah ya kawo ta ba matsala bane in kika ce ba kya santa kuma to Allah madaukin sarki ya shirye da ki kuma kar a fata kawo da Allah ya kawo da subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta samari da ba su da mazaje mata ya Allah ya ba mata na kwarai mata da ba su da mazaje Allah ya ba mazaje na kwarai Allah ya ba su mazaje na kwarai Allah ya kara kyautata zuriya wayanda kuma ake da mijin Allah ya ba su zama lafiya wacce ana neman haihuwa ba samu ba Allah ya ba su kwarai wacce an samu ciki Allah ya sa a sauka lafiya Allah ya raba lafiya wacce kuma an haifa Allah ya a kusa tarbiyya Allah ya raba ku da dakon banza dakon banza shi ne ke dakon ciki wata tarki a yanzu dan banza an yi dakon banza ke Allah ta raba mu da dakon banza da haihuwar dan banza ka sa 'ya'ya mu zama da kasar Qur'ani da girma irin wa'annan matasa da kake alfahari da su subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa